Malata taron sun fito ne daga hukumomi da ma'aikatan gwamnati, kasuwanni da kamfanoni masu zaman kansu, ma'aikatan tashoshin mota, limamai da kuma mutane daga sauran sassan rayuwar jama'a. Rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ce haɗin gwiwa da wani kamfanin harkokin tsaro mai zaman kansa ne suka shirya taron domin zabar da jama'a. ta la'akari da kalubalen tsaro da Najeriya ke fuskanta a yanzu. Shugaban wannan kamfani wanda ke zaman ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da makala ga mahalarta taron ya ce. Bayan bayanai masu tarin yawa akan abubuwa masu tarin yawa mun yi musu bayani akan idan ana harbe-harbe ne lokacin da kake tafiya a ƙasa to babban abin da za ka yi shine ka kwanta saboda harbin bindiga baka isa ka tsere mata ba don tafi ka gudu tana gudun mita 800 a cikin kiftawa ɗaya da ka ji wannan sai kai sauri ka kwanta a ƙasa sai ka rarrafa kai jan ciki idan kai jan ciki sai ka gangara ka samu wani waje da zaka ɗauki mafaka sai muka ba da shawaran cewar mafakan za su iya zama kamar gurare biyar ko fiye da haka na ɗaya ya sauri ka fada gwata cikin ramin da ruwa yake kwarara sannan na biyu za yi buya a bayan polwaya in akwai wani dan dutse kusa da kai babba zaka ka yi buya a sa in akwai kolbati a kusa da kai zaka yi buya a a sa in akwai gidaje gine-gine haka su ma abin buya ne zaka iya samun mafaka da su idan mutum ya ji bom shi ma ba a gudu saboda duk abin da ka sani na harbi ko na explosion in kana tsaye ya fi tasiri a kanka kwarai da gaske saboda haka shawarar da muke ba mutane shine lalle da sun jirin irin wannan abun su kwanta hadarin zai ragu kwarai da gaske wasu daga cikin mahalarta taron cewa suke wannan kwas din da nayi ya kara min kaimi akan abin da da na sani kuma ya kara min ilimi akan harkar tsaro wanda idan na je insha Allahu nima daga kan ma'aikata na da shugabanni na duk su ma zan iya faɗakar da su akan abin da na koya a nan abubuwan da muka koya a wannan bita da aka yi suna da yawa kwarai da gaske na farko ya ƙara jaddada mana muhimmancin cewa mutane a ɗaiɗaikunsu da kuma jama'a a wuraren da suke a gidajensu a makarantunsu a asibitoci a kasuwa har ma a masallaci yana buƙatar mutane su yi taka tsantsan abin da muka koya daga wannan shine cewa akwai matakai daban-daban waɗanda ba tare da mutum ya dogara da jami'an tsaro ba zai iya ɗaukan matakin da zai kare kansa ta fuskoki da yawa kafin a isar da al'amari zuwa ga jami'an tsaro. Masana dai da sauran jama'ar gari na ganin cewa ya kamata a ci gaba da ɗaukar matakan wayar da kan jama'a dangane da matakan ɗauka kan kalubalen tsaro. Mamin Sani Umar Gombe na daga cikin masu ta cewa game da dabarun tsaro a Najeriya. hakikanin gaskiya idan dai aka ci gaba haka kuma mutane suka ci gaba da ba da goyon baya zai samar da cikakken tasiri a zukatan mutane domin musamman wannan abu ana yin sa ne domin a faɗakar da jama'a ta yadda tsoro da firgici zai fita daga cikinsu firgitar da jama'a suke yi shi ke haifar da fiye da hasarar da ake lokacin da abun ya faru malam muhammad sani umar gombe kenan mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Najeriya.